Assalamu alaikum jama'a masu kallo da saurari. Kamar yadda na muku alƙawarin cewa a shiri na na gaba zan yi magana akan maza. A shiri da ya gabata na yi magana akan tsaftar iyali yadda zaki tsaftace muhallinki don a samu lafiya mai ɗorewa ke da iyalanki tare da mai gida. To a yanzu ma na dawo zan yi magana akan maza. Kai namiji a matsayinka na namiji mai faɗa a ji a cikin gida. To zaman aure zaman taimake ni in taimake ka dai a rayuwa bai kamata ka zo da daddare ka hana ta bacci yauwa kun dai gane ka hana ta bacci da safe ma ka zo ka miƙe kafa in ka samu kaɗan ba da in baka samu ba kai da matarka fahimta ne a tsakaninku yasa har ka kai ga wannan lokacin to in baki samu uwar gida yau gashi gashi yau ba a samu abin da ake so ba amma ga wannan ai hakuri da shi kar ka matsa bakin aljihu yau ka je ka dawo ka ce babu gobe ka dawo ka ce ka dawo ka ce babu kuma uwar gida na iyakan bakin kokarinta akan cewa ta ga cewa ta sama maka farin ciki tare da ƴaƴayenku da Allah ya baku a matsayinka na mai gida in ka samo ka kawo ma uwar gida yadda kake son ka hana ta bacci da daddare ka dawo kana son ka ji daɗi kama sai ka ɗan riko wani abu da zaka kawo ita ma ta ci ta ji daɗi sai a ji daɗin gaba ɗaya tare saboda ita rayuwar nan ita uwar gida burinta ba wai saboda ni mace bace a'a ita mace burinta ya za a yi ta ƙirƙiri wani abun da za ta sama ma iyalanta farin ciki shine burinta a koda yaushe saboda haka ina kira ga mazaje da ku yi ƙoƙari na san kuna yi ban ce ba ku yi ba kuna yi amma ku ƙara akan wanda kuke yi Allah ya ƙara muku buɗi mu kuma Allah ya ƙara mana ikon yadda za mu kyautata muku wani labari na wata ƙawata aminiyata yadda suke gudanar da harkokinta ita da mijinta abin abun burgewa sai wanda ya zo ya gani suna zaune da mijinta ya samu bai samu ba kafin ya zo ma da daddare irin abubuwan nan na ma'aurata da ake yi idan ya samu abin da zai kawo na a ci a ji daɗi kafin a je a kwanta a ji daɗi in ya samu zai kawo idan bai samu ba duk yadda za a yi ta yi ta yi providing wannan abin saboda su ji daɗin rayuwarsu a wannan daren da za su raya ma kansu za ta yi amma fa ku sani duk sanda yake da shi zai kawo duk sanda kuma baya da shi ta riga ta sani to kun ga akwai fahimtar juna a cikin wannan al'amari ina kira ga mazaje da ku yi kokari ku rinka kyautata ma iyalanku mata ko dan a samu jin daɗin rayuwar zaman aure na gode ku har kullum nafisa sai mun haɗa a wani shiri na gaba na